inda bakwai hijiriya kuma yau muna bisa ga watan uku 2026 miladiya Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka da tafsirin alkur'ani mai girma a kabana bank da ke titin ahmadu bello a cikin birnin sokoto a jihar sokoton najeriya kamar yadda aka sani muna cikin su su baha من كمل آية تريد قوم شاجر ينزام تعش آية تريد قوم شاجر ينزام تعش آية تريد قوم شاجر من الله على رمى ولقد عيدنا إلى آدم من قبل له عزما وإذ قلنا كذبوا tahassus to Allah madaukakin sarki bayan ya gama mana bayani game da kisar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna da irin yadda Fir'auna ya zama mai taurin kai da karɓar gaskiya haka zalika Banu Isra'ila kuma annabi Musa shi zai sha fama da su su ma ya akwai cin karɓar gaskiya da barin gaskiya to sai a nan Allah maɗaukacin sarki yake gwada mana ciki akwai ishara zuwa ga wani abu da Allah ya ce an ba ba wancan mabiya ne suke aikata wannan abin saboda son zuciya akwai wani samfurin barin abin da Allah ya ce a yi amma wanda sakamakon yin su ba son zuciya ba ne sharrin shaidan ne don a kusur maka da irin ƙarfin sharrin shaidan kuma raunin ɗan adam a gaban sharrin shaidan Sai kuma cika alkawarin Allah subhanahu wata'ala na shaidan zai samu yadda zai tafuta da su sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗauko mana misali na alkawari da annaba Adam kuma abin da ya faru bayan alƙawari shi Allah ya ce wa ahidna ila adama haƙiƙa mun yi wasiya zuwa ga annabi adam ahdu huna bi ma'ana al-wasiya da muka yi masa duk da zai shiga aljanna kuma tana da alaka da kula da lamarin shedan yayi hattara saboda Allah ya sani a cikin iko da kaddararsa shedan zai zo yayi marmari da kwatayin rukar annabi Adam min qablu tun kafin alƙawarin da muka yi wa annabi Musa alƙawarin da aka yi wa annabi Musa shine fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wannan shine alƙawarin da aka yi da annabi Musa ko kuma alƙawarin da Allah maɗaukacin sarki ya yi da annabi Musa alaihi salam na cewa da tare da mutanensa cewa alam ya ya'idukum rabbukum wa'dan hasana Domin min qablu nan qablu an mata rufu'a ne bina'an saboda dama idan min ta tazo qablu tazo a gabanta tana da a ahwal ko dai zanto qablu nan an mata ibafa kuma min qabli salatin fajr da muka faɗa min qabli hara wannan shi ke nan ma'ana ta ko kuma ya zanto min qabli ce amma gabanta akwai an masdariya to ce zanto an din wa ma dakhala alaiha fi ta'wil al-masdar fi mahalli jar mudaf ilayh ko kuma ya zanto an yi bina'in ta saboda an shafe idafar tata kuma an na kuma ma'anarta haka duk sanda kai an ce min qabalu to akwai wani abu da aka shafe za a kaddara shi walaqad ahidna ila adama min qabli ahadina ila musa ko min qabli nubuwati Musa alayhi salam ko min qabli ahdina ila bani Isra'il wannan shi suke da alaka da munasaba da aya wala qad ila adama min qablu hakika mun yi wasiya da annabi Adam alayhi salam tare da daukar alƙawari tsakaninmu da shi tun kafin wannan batun da ya faru tsakanin annabi Musa da Ubangiji ko tsakanin annabi Musa da banu Isra'il. Wasu suna ganin wanda a ce da annabi Musa saboda Allah ya ce walam najid lahu azma sai dai shi annabi Adam ba mu samu daurewa a wajen sa ba kamar yadda muka samu daurewa a wajen annabi Musa wanda shi yasa Allah ya sa annabi Musa cikin ulul azmi da manzon Allah aka umarce shi da ya haƙuri kamar yadda suke wasbir kama من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون نعم amma dai yu'jibu ni a tsaya a nahar ɗin sai a tashi daga bala min haisul iftida zai fi abu da ba haɗewa za a yi gabaki ɗaya ba amma karatu yayi Allah ya saka ma da alkhairi a alar alarma yana da kokari sosai wajen furta harafai daidai a da'i daidai gwargwadon iko Allah maɗaukacin sarki ya karɓi ayyukansa to wala kada ahidna ila adama min kabulu hakika mun yi wasiya ga annabi Musa annabi Adam kafin mu zo ma kan annabi Musa da Allah ya ce astami lima yuha wa la yasuddannaka anha man la yu'minu biha ko kuma afatala alaikum al'ahadu lam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana wannan sune tawilin al'ahad din da yake min al'ahadu alladhi kana min ba'di ahdi adam ana siya sai annabi adam alaihi salatu wassalam bai daure ba ko kuma siya ce annabi adam ya manta da wannan alkawarin da muka yi da shi walam najid lahu azma sai ga shi ba mu samu daurewa a wajen annabi adam irin yadda muka same ta a wajen annabi musa al'imam Muhammad al'amin a cikin abuwa'ul bayan yake cewa wannan siya ɗin asali mun san annisiyanu fil lokaci kuwa tarfi amma a nan abin da ake nufi shine ihmalul ahad shine a maka wasiya kuma sai baka yi aiki bi muktaba wannan wasiyar ya rage me ya hana ka yin aiki da wannan wasiyar akwai daurewa da dagewa in baka daure ka dage ba to abin da aka je maka tsoro sai zo hana ka aiki da wasiyar to kaga dama abu ne mai karfi in an zo a wani zargin ka za a yi ba dama wani abu ne da zai iya hana ka ko kuma ya zanto san rai ne dama can a a haka so ta yi to kaga wannan hawa ne ya hana ka shi ka adam ba san zuciya ba san rai a tare da shi Adamu adam wujudul azm inda adam innama huwa nashi'un an khuturati السبب الذي أخذ من أجله العهد إلى آدم سبب وإذن sharrin shaitan din da a sanadiyya haka aka tuna wa annabi adamu alaihi salam kuma za mu ji tawilin ahad din ya zo karar a cikin alqur'ani a bisa bakarar malamai shanqiti sai ce wannan Fana nasiya din al-murad bin nisyan at ake so a ce fana abinda ake nufi da annisiyan shine barin abu sai ce fala yunati kaunat tarki amdan والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمد ولو عمدا kakan bar abu saboda ya ku ya buwaye ka kakan bar abu kuma da gangan amma ka sani harai kuma da gangan ka jale sai ce amma wajahi na biyu kuma almuradu bin nisyan fil ayatin nisyan alladhi huwa bil dhikr a amantawa annabi adam wanda ita ko mantuwa tana cikin abubuwan da ake wa adam uzuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an dauki wa al'umma ta alkalami a abubuwa guda uku daga ciki akwai mantuwa haka Allah ya bamu mu labari a cikin suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma abin da yasa annabi Adam ya manta shi ne da shedan ya zo sai masa rantsuwa da Allah wa qasamahuma فلما أقسم بالله أنه ناسه فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها عزه وخدعه بذلك سي ودريش سي من تونسا الكور الأكل wanda kuma dama ya tabbata a cikin musnad a musnad al-Imam Ahmad sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa lokacin da Allah ya tara rayukan halittu gaba daya sai Adam salam ya hango wani rai haske yana tashi a kansa wajisan min nur sai ce ya ubangiji wannan hasken fa sai ce wannan hasken wani jika ne daga cikin jikokinka ya ce ai rabbi ismuhu ubangiji ne sunan sai Allah ya ce masa sunansa Dawud sai ce ai rabbi kam umru shekara nawa zai yi aka ce shekara 60 zai yi a duniya ya na adam ya ce ya ubangiji a ƙara masa shekara arba'in a cikin shekaru na da zai ya ka ba aka ƙara wa dawo sai da ya rage saura shekara arba'in annaba adam ya yi wa fati ki Allah ya aiko mala'ika a gaya masa lokacin ɗaukar rai ya yi sai ce ai akwai raguwa arba'in a yadda aka ɗiba mu sai aka ce a manta ka bawa jikanka a Dawud arba'in Allah ce fanasiya Adamu fanasiyal insan daga nan dama annabi Adam ya taɓa manta abu wani abu ya bar tunaninsa a daidai lokacin da tuno shi ba sai da aka tuna mai talabara ya ce kai a daiban masa shekarunsa waje hadal adamu waje hadal insan sai annabi adam ya ce kai da ta gane wannan bayarwar ba sai shi kenan to shi ma dan adam sai gan shi yana da yakan takan faru ya musu abu ko ya ce ba haka ba raka annisiyan a nan ba da ma'anarta ta zargi ba ne ma'ana ce ta bayanin ɗabi'a ta ɗan adam walaƙad ahidna ila adama min qablu fanasiya saboda shekan ya zo ya rantse masa shi kuma Allah adam bai san cewa za a iya rantsuwa akan karya ba shaitan ya zo ya bi can ya bi can ya bi can shi to Allah ya kawo maka duk wanda ne zai zai saka annabi Adam fa waswasa ilayhi shaytan fa qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuld mu zo shi wa mulki la yabla kaga duk wanda aka gaya masa wannan can kuma aka ce fa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin qasama garantuwa inni ga tauhid lakuma ya taqdim ma haqqu ta'khir la min an-nas ga lamul qasam fadallahuma bi Ya zo sai in nuna musu amma ta hanyar dadin baki haka duk abin da ya kamata kai wa annabi adam uzuri ya tabbata ana saboda ka annaba adam ba abin zargi ne kuma qur'ani ma ba zargin annaba adam Walaƙa da ahidina ila adama hakika mun yi wasiya ga annaba adam min qablu tun kafin alkawarin da muka yi da annabi Musa ko da bani Isra'ila ko kafin annabi Musa walam najid lahu azma amma fa nasiya sai annabi Adam ya manta wannan wasiyar da muka yi masa lokacin da shekan ya zo isanya masa wasu wasi akan ya ɗanɗani wannan bishiyar walam najid lahu azma sai gashi kuma bai daure ba ai walam najid li adama azma qalbin ba mu samu daurewar zuci ba ala hifzi wasiyati da zai kimanta wasiyata wa sabran ala alwafa'i bi ahdi da juriya wajen wannan wasiyar ya cika ta wa jazman ala tarki mukhalafati yadda malaman tafsiri suka faɗa imam ibn jarir qabari qurtuzi eh, da sauransu إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى kuma ka tuna lokacin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam dukkaninsu suka karɓi wannan umarnin fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa aba iblis ne kadai yaki ai shine yake sujada kamar yadda ayoyin baya da muka ci karo da su a cikin suratu alkahafi da kuma suratul hijiri suka sun tabbatar mana da wannan madama ita wannan kissa ta iblis da kissar annabi adam da aka sa shi an yi masa sujada kuma kin sujuda da shi iblis ya yi masa mun ambaci wani abu game da wannan ajiya inda muka ce Allah ya ambace shi a cikin suratul baqara ya ambace Adam a cikin suratul baqara ya isar sujadar annabi Adam an ambace ambatan annabi Adam a cikin suratul Ali Imran inda Allah yake bayanin yadda aka halicci annabi Adam irin halittar annabi Isa sannan an ambace shi a cikin A'raf da labarin yadda shaitan ya sanya masa wasu wasi wajen cin bishiya an ambace shi a cikin suratu al-isra suratu bani isra'il da fakar yadda iblis shi ma yake masa sujada da kuma irin tattaunawa tsakanin iblis da ubangiji a wannan lokaci an ambace shi a cikin suratu al-kahf da bayanin asalin adawar iblis da dan adam nan gashi an ambace shi a cikin suratu maryam lokacin da ake maganar ulaika ladina anallahu alaihim min annabiyyin min zurriyyati adam na ambace shi a cikin shi shine inda muke karantawa kisar su fi tafsir a bayyana daki daki tare da tuba na ba'ada. sannan an ambace shi a cikin hijir aka ɗauko shi daga asalin halittarsa kuma an ambace shi a cikin surat sadi inda aka faɗi yadda aka halicce shi shi ma da sujadar mala'iku a shahid a cikin surori tara an adam ya zo amma an ambace shi so 25 kamar yadda aka ambaci annabi isa so 25 Wani ya daga cikin ijaz na alkur'ani ta shi dai a adadi muka kirga isa an ambaci isa so 25 to haka annabi adam to haka halittar su ma Allah ya ce inna masala isa inda Allah asbuk to hatta a lissafi ma inna masala isa inda Allah ka masala adam dukkan su kowa su 25 aka ambace shi a ubangiji subhanahu wataala ya ce iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasjudu illa iblisa aba فقلنا يا آدم إن هذا عدو kuri janna kuma min aljannati الجنة فتشقى يا Adamu. lalle wannan iblis din makiyinka ne ko makiyin matarka ne hawa tun mutum mai kishi ba maka ce mai wani makiyin matarka ne lalle ya tabbatar da cewa wannan mutumin zai iya maka duk yadda zai da zuban masa da mutunci da ina ala ya janna kuma min aljannati kada shaytan da ya duk mai yiwa ya fitar da ku daga aljanna kar ku bari a idan har kuka fito daga aljanna wahala za ka sha ba ce fatashkaya ba sai aka ce ba saboda in ji miji ya wahala to ai mata ku ita ce farkon wata za ta wahala bayan sa kal izzu in maulaka azza wa in kunta anta lada buhuhatil zuni ka'in a in dai har eh, mai gidanka ya zan yana da buwaya da ɗaukaka to kana kana cikin buwaya da ɗaukaka amma in yana cikin kaskanci kai an ba wasa ba kenan. domin in aka tashi dukan da ƙasa ai na saman ake duka domin zakatul janini zakatu ummi in aka tashi yanka dan tayi da an yanka uwa shi ba an yanka shi ke zakatul janini zakatu ummi to shi yasa fatashqa wasu kuma suna cewa abin da aka ce fatashqa aka nufi ajiba adam to da shi za a dora noye noye rayuwa ya je ya nemo ita mace aikinta ko an samu ko ba a samu ce ta ranar tana bin ce an ba fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha lallai alƙawari ne tsakanin mu da kai la alla tajua fiha in kana aljanna ba za ka ji yunwa ba wala ta'ara kuma ba za ka zamba tufafi ba wa annaka la tazma'u kuma haƙiƙa kai la tazma'u ba za ka ji shiru a cikin aljanna ba wala kuma sa'an nan ba za ka ji zafin rana ko kuma sanyi ba saboda rashin tufafi inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala ta'ara wala tadha kuma sannan ba za ka ji zafin rana ba za ka ji shirwa ba sannan kuma ba za ka rana ba za ta taɓa maka fata ba domin akan ce ya yabha idan zafi ya taɓa fatarka to anan Allah madaukakin sarki kamar yadda muka sani kuma wa annaka din rike a jumhur amma na ce nafi'ul madani kuma shu'batu an asim na karta wa innaka a madadin wa annaka duka ko na ɗaya ce wannan mu ta kuma mu duba wata balaga ta alkur'ani inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka ko innaka la wala tabha dan abubuwa nawa aka ce ba zai ba za su faru da shi ba in yana aljanna na ɗaya aljuwa yunwa ba a yunwa a aljanna na biyu al'uri ko al'uri shine tsaraici ba a tsaraici a aljanna na uku kuma azzama'u kishirwa na hudu kuma mai abdahyu shine jin zafin rana wayannan kuma siffa fitikin adam yana yin ta ne saboda wayannan ya samu abinci ya samu sutura ya samu inda zai zauna ƙarshen rufin asiri da Allah zai maka ya zama abinci ba damuwa ka bace ya zan tufafi ba damuwa ka bane ya zan wurin zama ba damuwar ka bane da za a ɗauke maka waɗannan to da ba wanda ya isa ya bautar da kai a duniya da za ka iya koma maka kai rayuwar ka ba ruwanka da kowa kun ga da hikima wajen dunkule maka magana mai fa'ida ba sai an zubar da zance mai yawa yasa kullum khairul kalami ma qalla dalla zancen da shi ne wanda ke ba shi kuma an gane babu alkhairi a yawan surutu a tsaya a nufi mai ake so a ce a isa zuwa ga wajen to qur'ani haka yi wannan fa'ida ta farko kenan Wannan fa'ida ta biyu inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha kana abubuwan guda hudu da aka tashi sai aka cakuda su asali an faɗi yunwa me yake faɗowa a zuci kishin ruwa ko ba haka bane idan aka faɗi tufafi yake faɗowa a zuci jin zafi ko jin sanyi ko haka ne amma sai aka yi crossing ɗinsu a madadin a ce a haɗa yunwa da kishirwa a haɗa tsaraici da tsaraici da kuma jin zafi kamar ɗan uwan juna ne amma sai aka haɗa yunwa la ta ju'a fiha sai aka haɗa ta da tsaraici sai aka haɗa kishirwa sai aka haɗa ta da jin zafi to akwai hikima a cikin wannan ko babu filan akwai hikima bayan hikimar da Allah ya bawa kansa sani sannan kuma wato ana sana aka yi haka hikimomin suna da yawa daga ciki dan ka gane cewa kowace ɗaya daga cikin su nima ce mai zaman kanta ba wai ƴar uwa ɗaya ba ce da Allah zai baka abinci hana maka ruwa ka ka shiga uku ka shiga bala'i domin a lokacin sai ka ji kamar ba a yi maka ni'imar komai ba to amma da yake galibi wanda Allah ya ba abinci yana hada mar da ruwa koda na yawu ne ko zai zai sha ya zai abinci ya tafi to kawai wani sai zuci ni'ima ɗaya ce to amma da aka crossing sai ka gane muhimmancin su wannan ta yake na sana abu na biyu an yi wani duba ne kamar an yi wa kalmomin x-ray x-ray an an an yi scanning din su ne an hango cikin su sai aka ga ita yunwa kulul batsan ne min shai ciki ne zama ba komai kuma tufafi kuluwul badani ne min shai da aka kuluwul badani wa kulu albaɗan da aka haɗa su a wuri guda shi kuma azzama'u wa zahiyu shi kuma azzama'u wato wani abu ne da zai iya shafi tunanin mutum shi ma azzahiyu haka su ma sai aka haɗa su a wuri guda to kuma wannan usulubi ne sananne a wajen larabawa abul ala'il al-ma'arri a cikin sharhin diwanin mutanaddi yake sharhin wata kasida doguwa ta ibnu ta mutanaddi abu tsayyib yake cewa wa hafsa a da yake cewa ala qadri ahli al-azm ta'ti al-azaim wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarim wannan waka doguwa ce to a ciki mutanaddi yana yawan saifin daula to a ciki sai yake masa wata jinjina yake ce masa waqafta wama fil mawt shaqqul liwaqif ka'annaka fi jafnir rada wa huwa na'im tamurru bikal abqalu kalma hazimatan wa wajhuka wadahun wa sadruka batim ci gaba da waƙar to mahallin sha dai shi ne wannan yace waqafta kai sai ku daula gashi ka tsaya can ko motsi ba kai yake kai jarumi ne yace amma fa wa ma fil mawt shakkul liwaqifin ba shakka wanda duk ya tsaya a wajen a wannan wajen da ka tsaya ke ya mutu ka an da ka fi jafnin rada amma kamar gashi kawai gari ne akan idan mutuwa wa huwa na'imu ita mutuwar ta yi bacci shi sa bata dauki ta kamar rubikal abtalu ga jarumai suna ta hucewa ta gaban kalma jam'u kalin sai an je musu ciwo hazimatan an fi karfin su an cinye su amma kai kuma ga kawai waje kuka wa zahun fuskar ka a sake wa fi mu ga shi shirya ka sai murmushi ke? da sai mutanen bi sai shi sifin daula yake shi ma kwararre ne fitacce ne yace da mutanen bi amma wannan abu da kai Kamar ta haɗa abubuwa wani sai naga kama akwai gyara a cikin magana ya Allah ya taimaki sarki ina ji hakan yake sai ka ce cewa kai wai gashi na ka tsaya a wajen da duk wanda ya tsaya sai ya mutu amma sai ka ce wai kamar ina kan idan mutuwa tana bacci ashe ni ma mutuwa tana jira na tana tashi za ta dauke ni kuma da ka ce ga jarumai suna kucewa kalma hazimatan an ji musu ciwo an fi ƙarfinsu a yaƙi kuma sai ka ce waje huka wa zahun wata gari ka basimu gashi kuma ina murmushi sai ce da cewa kai da wannan waje huka wadda din ka ɗauka shi ka haɗa shi da cewa na tsaya a da in an tsaya za a mutu kuka shi ina dariya an tabbatar da na tsira daga mutu dan kuma da kace tabarru zikal abu qalu sai ka ɗauko wancan dangon sai ka haɗa su kai prosin ba shi kenan yayi to mutane zai sai ce to ranka ya dade na ji wannan hmm, an ce da kurma sun yadi sai ce to na ji wannan a yanzu ashe a duba faɗin imrul qais mana a ga shi kuma imrul ya yi kuskure ne ko yayi daidai she me faɗin imrul qais ne sai zaka ji inda yake cewa ka anni lam arkab jawadan li lazzatin ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسمع الزق الروية ولم أقل بخيلي كلي كري كرة بعد إجهالي يوم نور الغيث كأني لم أركب جواد للذة واتو tsufa ya zo kamar ba ni ne nake hawa in garman doki in gwangwaje in ji daɗi ba walam atabaqan za ta kalkali, yake shi kwarto ne kuma yana da rashin mutunci sai ce wai kamar ba shi ne kuke zuwa a rungume budurwa ka'iban wacce take kan ganiyar ta kalkali, ga shi ta sa munduwa ba Ya yi magana doki ya yi magana budurwa Yake walam asba izzqar rawiya gaban ba ni ne nake daga tulun giya mai kusarwa sai na tsarar da ita ba walam a ƙulle khayli ya kurri karratan ba da isali ba ni ne a filin sukuwa nake zabarar doki na in ce ka kai dauki sannan ka tsara yi bayan kayi tattara kaga anan ya faɗi shan giya ya hada shi da sukuwa can kuma ya faɗi jarumta da hawan doki ya hada shi da zuwa wajen mace ai sai ce da sai ka ce da wurin kai tun da ya maganar mace a ce hada ta da giya Kuma yi magana sukuwa da sai haɗa ta da jarumtar doki tun da abu ɗaya ne. Da shi aka ce a Ibn Qais ba kuskure ya yi ba nan? Abubuwa ne guda huɗu mabambanta amma duka mutane suna zaton su a waje ɗaya. Sai ya fito masa da minal muhassinatil badihiyatil lafaziyya wanda ya ɗaure masa kai. Sai ce to kan haka shi yasa samu ma sai muka yi haka anan. Duk da muka duba sai muka ga to ai Qur'ani ma ga yadda yake. inna laka Allah ta ju'a fiha an yi magana akan yunwa wala ara aka magana akan tufafi da tsaraici saboda ni'imomi da guda biyu mabambanta kan da su mabambanta haka wa annaka la tazma'u fiha wala tabqa Allah madaukakin sarki ya dai kira mana cewa annabi Adam ba zai yi yunwa ba ba zai tsaraici ba ba zai yi kishin ruwa ba sannan kuma ba zai sha zafi ko sanyi ba a cikin aljanna tambaya nan shine an shiga da annabi Adam aljanna a lokacin bai taɓa cin wani abu ba kuma da ya shiga aljanna ba yunwa to ya aka yi san yunwa an ce la ta ju'a bai san yunwa la ara bai san al'uri ba ko al'uri ba shi malamai suka ce abin da isa saboda cincin dama wa allama adam al'asma Allah ya sanar da shi sunaye kuma ya gaya masa ma'anoninsu don haka ana gaya masa cewa ba za ka ji yunwa ba ya san me yunwa ana cewa ba za ka ji kishirwa ba ya san me kishirwa ana cewa ba za ka yi tsaraici ba ya sani ana cewa ba za ka ji zafi ba ya sani to wannan shine alƙawarin da Allah ya yi annabi Adam alaihi salam da Allah ya ce mai ka wasu wasa ilaihi shi ka wasu wasa ilaihi shaytanu qala ya Adam hal adulluka qala ya Adam hal adulluka ala فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى حسبه الله يتيك وسوس إليه الشيطان da sai shaidan ya zo ya ɗarsa wa annabi adam alaihi salam ya sanya masa a cikin zuciyarsa ya sa masa kokonto da wannan kokonton da ya masa ya sanya masa saboda wannan rantsarantsan da ya da hanyoyin da ya bi kamar yadda muka faɗa a baya to sai ya sa masa kokonto kuma dama wannan yana daga cikin primary assignment na shaidan shine ya zo sa maka kokonto ya raba maka hankali daga nan kuma sai ya rutse kai ka zuwa ga inda ba shi kenan ba to shi ya samu ya zo ya sanya wa annabi adam alaihi salam to amma kuma bai da annabi adam ba bal ma sai gashi abin da ya faru ga annabi adam bayan cin ganyen bishiya na ɗaukaka da daraja ya fi da ci ganyen bishiyar Allah ya ce fa wasa wasa ilaihi shaytan qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi yace ya adamu bana nuna maka wata bishiya wata in an ci za a dawwama ba wa mulkin la yabla da kuma mulkin da baya karewa in nuna maka wannan bishiyar wadda idan ka ci ganyenta dama ita sunanta shajaratul khuldi da kuma mulkin da la yabla haka za ka zauna kana ta yin iko da ka samu gaba ɗaya to annabi adam ya ji daɗin aljanna kuma yana son rahmar ubangiji kuma baya son ya fita ba a samu wata riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantacciya wacce ta nuna cewa ga yadda shekan ya yi ya samu annabi adam da iblis ta yadda da hawa uba sai dai kawai tatsuniyoyi da ake faɗa irin na wasu a cikin isra'iliya wasu ma kwata-kwata usas ne suke kera su sai su zo su cimma daidai inda isar take daga ciki zai a ce wai shikenan da Allah ya tsine wa shekan ya kore shi ya dawo ƙasa Ya shekan yana da ƙarya ce fa ba gaskiya ba wanda shekan yana da fukafukai shikenan a sanadiyar an tsine mai shi fukafukan suka tafi ya ta neman eh, wanda zai kai shi sama duk wai dabbar da ya je ya samu sai ta ce ita ce ba za ta ɗauki nan ne ba wai sai mucijiya ita ko mucijiya da can wai tana da fuka da sai mucijiya ta ce wato shi kenan zo mu tafi wai sanadiyar da aka sinke miciji ya fuffuke kenan yanzu wai ba ta da shi ta ji dan Allah wai ko ke shiga ciki larura ce ta kama ta cire mata bawali a cikin ba shi ke nan cikin ya zama tana da dace a ce dan adam wai ko da ta kai shi saman sai ta ajiye shi wai to dama tun da unguwar garin su ne shi ya suke a da sai ta kewayawa dai har ya je igano apartment din da sa annabi adam suke a can aljanna wai kawai yana zuwa sai tarar da su suna tana tsere wai wai da Hawwa'u da Adam alaihi assalam wai itaye wai sai suka gano sai je inda za su gan shi suka ce kai ba an tsine maka an kore ka ba sai ce kuma ai za a kore ku suka ce a'a ta yaya za a kore mu a to an gaya muku ana zama a yanayi ɗaya ne sai dai ko kuna so in nuna muku bishiyar da an kunci za ku dawwama kuma wannan ikon naku ba zai kare ba sai suka zo daidai inda Allah ya faɗa sai suka seta shi da wata magana waccan magana ƙarya ce ba wanda ya sanya aka annabi ya kai iblis ya je cin masu annabi ayi kuma horarsa aka yi aka ce ukhruj kita amma maganar hubuti sakkowa sai bayan ya ruta annabi adam sannan aka yi maganar sakkowa Allahu alam wa daga inda yake zuwa inda aka shigar da annabi adam yana da damar da zai iya zuwa wurin a cikin kaddara ta ubangiji saboda haka sai ya je da ya je ya ce hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla cikin arafu sai ce ma na rabbu kuma an tilkuma shajarati an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidina kun ga mala'ikun nan kuma malakai ne wato duk ku zama irin ku zama mala'iku dan ku kuma samu dawwama shi yasa aka rana kuma yayi musu rantsuwa yace shi wallahi nasiha ya zo ba wani abu ya zo yi musu ba shi nasiha ya zo yi musu haka fadallahu ma bi ghururin Allah ya ce fa akala minha sai suka ci wannan bishiyar wannan itaciyar suka ci ɗan itacen nan wani ɗan itace ne Allahu a'lam amma za ka ga oda ba'u da a cikin alkutubul kadima da bible ana cewa wai wani apple ne wai ba shi sa za ga akwai wani abu da yake makoshin mutum a tsakiyar nan an san sunansa ko me sunansa da hausa makwallatu sunansa makwallatu wanda yake tsakiyar wuyan mutum kafin a kai makoshin mutum Eh, ya sunansa ne da ya makogaro daban makwallato daban shi makogaron shi ne kwaroron da yake ɗaukar abinci daga baki ya isar da shi zuwa ciki shi ne makogaro ƙasansa kuma shi ne makoshi shi kuma makwallato a tsakiya yake turanci ake su masa adam apple <laughs> da aka ce da sauran wai tufahatu adam Allah alam watakila yana da alaƙa da wancan kasafir din cewa wai tufa ce wacin da annabi ya adam ya ci sai wai ta tsaya masa anan to hawa kuma fa na ya tsaya masa ita kuma shi shikenan sai ta yin haila sai kuma ɗauko wani hadisi cewa laula hawa lam takun unsa azzakar wa laula kaza waye waye wannan hadisin akwai gaskiya amma wasu sai su je su ɗauko yayi yayume sai su seta sai su yi alignment sai a haɗa daidai in ka taho in ba Allah ya sa kana da basira ba sai ka kasa tantance ne gaskiyar ne ɗaya. kuma shaidan sai ya sa ka kafi son wancan labarin na kista ita ko gaskiya in ana taimaka sai jin kaɗari a yi maza maza a karkare a karasa amma kuwa an naƙa zuwa bilhakki alal batil fa yajmaghu fa zahir wala lakum min Allah ya ce fa wasu wasu ilaihi shaifanu fa qala ya qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuld wa mulkin ya yabla fa kalamin ha fabadat lahumu sawatuhuma to kenan sai gashi sawatuhuma haraicin su fadat lahumu kawai ya bayyana as shine abin da ba a so a gani a jikin mutum fabadat lahumu sawatuhuma kawai da san suna cikin suna cikin sutura amma a lokacin kawai suka ga suturar ta yayi kowa yana iya ganin tsaraicin kai ko kuma in ya duba tsaraicinsa zai gan shi a waje a islam masu wa'atu ma wa ta ke sai annaba adamu da hawa'u suka haɗu ni alaihima min waraqil janna suna ɗaukar ganyayyaki na aljanna ni suna tifkawa Eh, suna tufka ganyayyakin tufkawa shi ne kana ɗaukar eh, wato silalin ganyen ka ɗau wani ka gicciye shi ka ɗauko wancan ka ninka shi a kansa duka yi dabarar da za ka shigar da wani a haka dai har ka haɗe shi ya zama ya haɗu a waje guda shi ne alhassar ya a alaihima sai suka haɗu suna wato suna saƙawa min warƙar janna daga ganyayyakin aljanna alaihi ma kuma suna cibiyawa, suna jibgawa a jikinsu don su rufe wannan kayan kun ga da Allah ya nemi shi kuma yanzu sakamakon cin wannan bishiyar gashi yanzu su suke wa kansu wa asa adamu rabbahu fagawa to sai annabi adamu alaihi salatu wassalam asa rabbahu wato sai ya sai ya bar umarnin ubangijinsa subhanahu wa na cewa ya kula da shekan kar ya bari shekan ya ruɗe kar ya bari shekan ya ruɗe shi hagawa wato sai keta abin da bai kamata a ce ya keta abinda malamai suka ce shine wannan riwaya din ma'khuzatun ce min asliha al-lughawi an dauko ta ne daga asalin ma'anarta ta lugha wanda wa min hashtuka al-mustalah ash-shar'i daga nan ma'anar ta shari'a aka samu aka samu idan haka fil asl idan aka ce zawa al-ma'khudh min al-riwayat huwa zidd ar-rushd ar-rushd kuma ne kintsuwa da nutsuwa da yin abu yadda ya kamata amma al-riwaya kuma shine kishiyar nutsuwa din da kuma kintsuwa to a nan anan asa adamu rabbahu annabi adam wato ya saba wannan hanin da aka yi masa na cin bishiya fagawa sai ya kuskure wa hanyar daidai shi da ya ji wannan rantsarantsan sai da ci wannan rantsarantsan ne daidai kuma kowa zai iya fadawa kan wannan ashe ya kuskure wa hanyar daidai Allah ya kirawo ayyukan da asalin sunansu hakikata ha al-lughawiyya to amma lafazin gawa da mushtaqati in yazo a cikin alqur'ani yana nufin bata shine bata kishi ya shari'a aghwaynakum kama gawaina mun fatar da ku kamar yadda muka bata inna kunna gawin aghwaynakum inna kunna gawin muka fatar da ku mu fatar duniya to sai dai asalin ma'anar shari'a an samu ta ne daga haƙiƙanin lugha shi ne kuskure wa daidai to san zuciya da jahilci da tawili duka suna gadar da isyan kuma suna gadar da alriwaya shi mu koma tambaya shi da aka ce wa sa'a da murabbahu fagawa za mu fassara shi ne da haƙiƙanin cewa isyani ne na saƙo? riwaya ce ta barin shari'a ko kuma a'a to matsala ta farko mu sani wajibi ne duk lokacin da za ka yi mu'amala da matsalar annabawan Allah to ka san cewa annabawa kimar su da daraja su ba irin kimar ragowar mutane ba haka dole ka sanya wa harshen ka tufafi na ladabi domin ta'amuli da kalmomin da ya dace da makamin annabawan Allah saboda Allah ya zaɓe su kuma ya maimaita ya zaɓe su ya zaɓe su Allah ya gaya mana ya zaɓi Adamu a cikin surat Ali Allah safa Adam inna Allah safa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim to Allah ya zaɓi annabi Adam ba da za a yi kuma ce Allah ya zaɓe shi yana ɓatacce ba ɓatacce ba ne za ka riwaya ɗin shi ne kamar yadda muka faɗa to malamai sun yi maganganu da yawa amma a a zuha, zuha su ne guda uku cewa tabbas asa adamu rabbahu gawa annabi adam ya bebar da yi aiki da wannan wasiyar da aka yi masa ba saboda wancan uzurin da aka faɗa fagawa sai kuskure wa daidai shin wannan kuskure ne irin wanda ake faɗarsa a shari'a ko ba kuskure ba ne to alƙawlin awwal wasu suka ce wannan kuskure ne amma ƙaramin kuskure wannan sai baka tambaya shin dama annabawa suka yi kuskure to masu wannan ra'ayin suka tafa kan cewa zai yiwu annabawa su yi kuskure a mu'amalar kankin kansu karamin kuskure amma ba za su yi kuskure a aiken da Allah ya aiko su da shi ba Allah ya tsara aiken wannan magana ta farko ke daga cikin magana wasu wanda suka ce a ai annabawa ba su yi yin kuskure ba ba wani kuskure ya da zaira wala kabira a dai musala shari'i ba kuskure ba ne Ya ga su kenan ya za mu yi da za a ce annabi ya yi kaza misali wala ta kun kasa idhu annabi ibrahim da yake cewa eh, lam yakzib ibrahim illa fi salasati mawadi lokacin da yace inni saqi da kuma sabta yace bada alahu kabiru da tun da yace da matarsa in ya tambaye ce yar uwata ce ya za ka yi da Allah ya ce da manzo sama asallahu anka lima abinta lahu da kuma Allah ya ce da manzala sallama abasa wata walla an ja'a wal a'ma wa ma yuzika la'allahu yadhakkaru aw yadhakkaru fa tanfa'u dhikra amma man istaghna fa amma man ja'a yas'a aw yakhsha wa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira ta azra'i wa aziba fi anyi wana daga ce shi ma ba kuskure bane abubuwa ne guda uku abu na farko shine daidai wannan shine ya zama wajibi ga kowa ya yi shi abu na biyu kuma shi ne abin da ya fi zama daidai to wannan sai manya ne suke yi abu na uku kuma shi ne ba daidai ba wannan kanana suna yi da kuma kasu to dama ijma'an ba wani annabi da ya taɓa yin wannan na ƙasa wannan ba aikin annabi ba ne. ke yanzu annabi yana yin daidai yana yin abin da ya fi zama daidai to akwai wuraren da annabi zai yi daidai sai Allah ya gyara masa ya ce koma can ba ne gidanka ba in bai fi daidai ne gidanka to wannan shi ne a haƙƙin su annabawa sai a fassara shi da kuskure amma ba kuskure ne wanda ba sani aka ce misali mazala samu ita aka ce afa Allahu anka shi ma'adin talau saboda lokacin da aka tafi tabuka ai akwai munafukai da ba su je ba kuma da suka zo sun kawo uzuri irin na ɗan adam suka ce saboda kaza kuma uzurin nan dama salakukum bi alfiyatin fidad suna da zaƙin baki kuma iya abin da aka baka dama ka saurare su ka ji dalilan su in sun maka ka bada uzuri zala ya ji dalilan su kuma yace su ci gaba da zama su kuma suka abubuwan malik da hilal ibn rabi a hilal ibn umayya da murata ibn rabi su auka fada gaskiya maza Allah ya kore su su sun yi gaskiya an kore su wannan sun yi karya an ba su dama amma a iya kudirar da Allah ya yarda annabi ya sani a lokacin ya yi musu aka aika kuskure ba wannan shine hakikalin adalci sai hukunci da iya abin da ka sani to amma akwai wata dama guda ɗaya, wacce ba dole a kan kowa Shi ne da ya jira a kawo wahayi to shi ko annabi sama saboda yana da kishin addinin sa kuma ya saba da yanke hukunci sai ya yanke a haka da aka kawo wahayi sai aka yi masa abin da shi ya fi zama daidai sai aka mayar da shi kuma wannan kaddara ta sa shi su kansu sahabbai sun samu alkhairi a wajen Allah haka ne kaga ba kuskure ba haka annabawa ma'sumun ne an sara'ir wal kaba'ir ba sa yin kananan kusakurai ba sa yin manyan kusakurai abubuwan su daidai suke yi haka sai to shikenan ah, wannan abin da faru akan annaba Adam sai suka ce to ai ma ma mu duba mu gani annabi adam dai ai annabi ne ba mursali bane ba manzo bane annabi ne da lokacin annabi adam ya zo kowa yana kan daidai ko ba ka ba kan akan annabi nuhu aka fara aiko manzanni shi annabi ne walaysa mursalan nabiyyun walaysa mursalan to shin yaushe ya zama annabi hal kana nabiyyan qabla dukhulihi aljanna am ba'da dukhulihi ba'da hubuhihi ila al-ard cewa sun tafi akan cewa ai asali ma tukunna sai bayan Allah ya sako da shi daga aljanna sannan ya zama annabi shi yasa Allah ya ce ku rabbuhu ba alaihi wa hada sai Allah ma ya zaɓe shi ma ya bashi annabta mai ya karɓi cikinsa kuma ya tura shi akan hanya haka idan ma ya yi wancan a matsayin sarira wannan inda ma kana zalika qabla nubuwati wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai القول الأول شبكية هذه الآية مستند من قال إن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر التي تتعلق التي لا تتعلق بالتعليم koda za su yi ƙananan laifuka to ba su da alaƙa da aiken da aka yi musu da shi wa ya tadara kuna da tauba kuma suna tuba nan take Allah kuma ya karɓi tuban su sai zama an nuna yadda ake tuba ma ta hanyar su shi yasa Sheikhul Islam ke nan da ta cewa laulan? تكون التوبة أحب الأعمال إليه لما ابتلى بالذنب أفضل الخلق عليه بعدين توبة يا زما cikin manyan ayyukan da Allah yake so ba da Allah bai jarraba wasu daga cikin mafiya falalar bayan sa kamar annabawa da su yi wani karamin laifi kuma su tuba Allah ya karɓi tuban ba haka wannan ra'ayi ne ma zama da sun da wasu muka ce inna zalika kana qabla an-nubuwa wannan abin duka ma ya faru ne kafin annabi ra'ayi na biyu kenan ra'ayi na uku kuma suka ce a. eh wannan abin a wajenmu idan muka yi irinsa isiyan ne amma a wajen annabi adam ba isiyan ba ne dalili ko saboda duk abin da annabi adam ya yi yana da madogara an zo an masa rantsuwa da Allah bai taɓa ganin an yi rantsuwa da Allah akan kariya ba kuma ya yarda kuma akan abin da zai kowa yana son sa haka za a iya wa annabi adam uzuri ana mana uzuri akan abin da bai kai haka ba ina kuma ga annabi adam fagawa don haka sai ya bar hanyar da ita kamata ya bi a matsayinsa na babba Allah subhanahu wata'ala ce sun mashtabahu rabbuhu sai ubangiji ya zaɓe shi bayan yayi wannan abin da yayi ataba alaihi sai karɓi tubansa da matarsa wannan tuban ya sa wahada kuma Allah maɗaukacin sarki ya datar da shi zuwa tabbata wannan tuban ya faru ne bayan annabi adam ya ya karanta kalmar tuba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin a'raf qala rabbana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna وبعد بعد شكرا نسي الله تفتى آدم من ربه أشتم بقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم والله ما دوك تنزركي يبا النبى آدم جاما يفتوى كلمة تتي كلمة أكبر أشتم سورة الأعراب wasu suna rawaito hadisai waɗanda suke mawdu'ai ne ba su da ƙanshin siha kwata-kwata akan cewa wai annabi Adam sai ce ya ubangiji ina roƙonka bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka saboda girma da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa a ah, dama ka san Muhammadu ne sai ta yi ai ubangiji tun da ka halice ni da daga kai na kalla alaci sai na ga ka haɗa sunanka da sunansa wani hadisi ne mawdu'un batilun la yasih da ɗaya ta fuskar isnadi ba shi da wani isnadi mustaqim kamar yadda aka yi fatali da ruwayoyin da suka zo wani aiki ya a dangana zuwa ga addini da fatanci to haka shi ma wannan isnadin ta nan yake so sannan kuma abu na biyu shi ne ya ci karo da abin da ƙur'ani karara ya faɗa cewa fatala adam mai rabbi kalimatan kuma qala rabbana zalamna anfusana wanda wannan shine aula ma yufassaru bil aya sannan na uku shi ne ya ci karo da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kusantar ubangiji domin babu dalili karara wanda ya nuna cewa ana roƙon Allah bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Annabi sallallahu alaihi ya fi kowa girma da kima da daraja da ɗaukaka da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala an gatan Allah ne za a zo lokacin da Allah zai gwada mana waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama da za a ce sarkifa washfa tushaffa to amma tsiran mu a wajen Allah shine idan muka yi koyi da shi ba wai idan muka yi wani tunani muka ya kamata mu ƙara kaza don mu fito da girman sa Allah ya gama girmama shi ya gama kai shi dukkan wani matsayin da tunanin dan adam kuma ba zai iya kawo wani matsayi daban wanda tuna Allah bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hadithan min ha jami'a daga ce to kusakko daga aljanna gaba daya wal hubutu min aljannati yakunu موجها Adama wa لآدم wa Iblis. amma abin da suke karawa na kistoshi na masu wa'azin turmi ba har da mucijiya shi adamu sai aka sauke shi a wani gari sayalan kusa da sri lanka shi zawai akwai turare a wajen akwai ganyen shayi a wajen akwai waye da ta ji don allah bai shi ita kuma hawa'u sai aka sauke ta a judda ya sa an annabin ake cewa mai judda ko shi kuma shekan sai aka sauke shi a a basra a duk bala'i ce da a iraki ake ka da ce wai ya ce sai kuma wai ita kuma mucijiya sai aka batta a wani gari da ake kiransa sarandib can tsakanin iraki ne da da syria sarandib to wai amma asali wani gari ne garin da aka fara sauke iblis sai mucizai suka cika garin to wai sai Allah ya turo wata mucijiya sai ta haɗiye su gaba ɗaya sai ta bar muciji ɗaya wannan duk ƙasa ce ba wani dalili da ya tabbata da wannan aka je littattafan tafsirin alkur'ani mai girma masu nutsuwa masu ka tafsiri in sun kawo wannan sai dai su maka ishara zuwa da an taba fata kuma su kawo maka isnadi dan ka gane ba gaskiya bane kawai Allah ya sauko da su a ina ya sauko da su Allah fa'ala amma akwai maganganu kan cewa annabi Adam a yankin Indiya hawa'u a yankin jidda amma idan ka sani me zai kara maka an kuma ka sanar da zai rage ka da a ce yana da wata fa'ida da manzo Allah suma ya faɗa ko Allah ya faɗa a cikin alqur'ani qul nahbitu min qul nahbitu min ha jami'a ba'dukum li ba'din adu to adawa za ta dinga faruwa a tsakaninku wannan zai wancan kaza wannan zai wancan kaza wannan zai wancan kaza to ba'dukum li ba'din adu kuma tsakanin iblis da da annabi adam da zuriya wanda kuma wannan wazi inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa kuma tsakanin mutane ijunansu tsakanin wannan kasa da wannan kasa wannan gari da wannan gari wannan kungiya da wannan kungiya wannan kabila da wannan kabila wannan jinsi da wannan jinsi wannan launi da wannan launi wannan mutumin da wancan mutumin wayancan mutanen da wayancan mutanen sai ka ga gaba kamar yadda ka san dama da ita aka halicce su in ma ya ce yanna kun ne huda to ya adam idan shirya ta zo muku na aiko manzanni ta zo daga wajena ta hanyar sauka musu da littafi faman ta ba a hudaya wanda duk ya bi shirya ta wala ya billu wala ya shuka. ba zai kasa kuma ba zai wahala ba za mu tsaya nan saboda lokaci yayi wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe za mu za mu karasa da muka tsaya kuma dukkan alamu insha Allah za mu ƙara wannan surar abubuwan insha Allah da ziyara ke mana saura mawdu'an ba su da yawa kuma ba su da sauri. Um, akwai sanarwar taimakon marayu da marasa ƙarfi da ake karawa a asusun wannan gidauniya zagayen da 'yan agaji suka yi jiya a sabana bank da unguwar rogo sun samu naira dubu goma sha hudu da ɗari uku da saba'in sannan kuma sarkin aska ya aiko da naira dubu uku allah ya sa kamshi da alkhairu. Eh, ai an gane sarki yana nan muna malam umaru ko haka sunan yace malam sabiu malam sabiu sarkin Aska, yana nan muna tare da shi sannan akwai abdurrahman junaidu sidi shi kuma ya bada naira dubu hamsin sai wani bawan allah kuma ya bada turin a tamfa daya ana tunin akawun namba na wannan kwamiti wanda yake ja'iz ba. 000 guda uku 1759 Allah ya bada ikon taimakawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك ala muhammadin wa آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام